Juyawa sosai da hankalinta Hajjaji ta ta ce, aure Sagir. Girgiza kai Sagir ya ce, I, eh, don Allah ki sanar musu da wuri nake so a yi komai. Kama ma jaji ta tana bin sa da kallo ta ce, ikon Allah. Yanzu ka girman kenan. Oh, oh Hajjaju. Ya kike haka ne Hajjaji ta ce, ai gani ne an daɗe ana bin ka kai auren nan sai yau rana tsaka. Ka zo min a gigice. Anya wannan ta alheri ce. Zuwa yanzu Sagir ya fara haɗa fuska saboda kushen da jaji take ƙoƙarin yi wa aurensa. Ya ce ke fa Hajjaji kullum ba kya son goyon bayana. Ban san me yasa ba saboda Allah me ya abu rashin alkhairi a aure. Ɗan murmushi Hajjaji ce ta ce kai ta yaro kyau take ba ta ƙarko. Yanzu tunda da ka ce ina maka kushe ba zan sake cewa komai ba zan je a yi magana. Shikenan, da fara'a sosai Sagir ya ce kai amma Kai amma Allah ya fi ki Hajjaju, idan kika min wannan kin gama min komai wallahi. Ya magana ran safari, tas binsa da kallo sosai ta tana girgiza kai ta ce sagiru manya. Tashi yana dariya ya ce ai ajaji tun da na ɗauko aure na san za a jera na a sahun manya. Ajaji ta ce ƙwarai kuwa ai na ga alama. Sagir ya ce sosai ma ajaji ta ce to ya sunan kishiyar tawa. Sunanta Shafna. Menene kuma Shafna? Hajjaji ta tambaya da mamaki. Sage na ƙoƙarin fita ya ce sunan zamani kenan, amma asalin sunan Shafa'atu. Ya ƙarasa magana yana ficewa. Ta hannuwa Hajjaji ta ce, "O, oh, zamani, Allah dai ya kyauta." Yaran zamani, kamar da wasa dai zancen auren Sagir ya tabbata domin su dadi ba ƙaramin farin ciki suka yi ba. Dan gani suke Sagir ɗin ya fara hankali tun da ya nemo aure da kansa. Da na aka tambayo masa shafuna yayin da Faisal ma aka nemo masa Jamila. A taƙaice dai an sa ranar bikin nasu nan da wata guda. Farin ciki a gurin wannan bangaren biyu kuwa ba a magana especially su Aunty Shafa. Don gani suke sun jefi tsuntsu biyu ne da dutse daya Har lissafin yadda bikin zai kaya suke. A can bangaren Saratu kuwa ka dai ta tattara Sahabatu ba tare da ta sanarwa Abba da Dakta Umar komai ba. Ta kai ta gidan nas. ko da ta kai ta ma sai da ta ba ta dubu biyar somintaɓi. Tana a wannan halin ne ta ji labarin auren sakir ɗinta. Hankalinta ya tashi zatonta ko ‘yar talakawan su dadi suka samu masa, yadda ta ga suna rawar jiki a kan bikin. Ya sa a sannu a hankali cikin dabara da makirci sai da ta nemo waye uban Shafa'atu. da su Shafa'atu sun daɗe sun daɗe wajen da da har sunan Obama da shi suke amfani ya sa asalinsu ya ɓoye. ba wanda zai ce ba yaransa ba ne. Tunda Saratu ta fahimci yarinyar da Sagir ɗin zai aura 'yar babban mutum ce, ta cika da murna ƙwarai kai ka ce ita ce ƙirjin biki. Ko da yake kusan hakan ne domin ba ta jin komai akan duk wani aiki da ya taso na dangane da auren Sagir ɗin. Shafna ce jikin Sagir tana shafa masa gejinsa ta kalle shi cikin sha'awa ta ce ina mugun ji da kai my husband to be. Kiss Sagir ya kai mata a yana murmushi ya ce I love you. ya furta hakan cikin shauƙi limshe da shafna ta tana ƙanƙame shi a ƙirji shi ma rugo ta yi sosai a kunne ya raɗa mata ko za ki taya ni kwana a nan ne ya maganar a hankali shafa shafata tana girgiza kai ta ce no dad yana gari zai mun faɗa ta yi magana tana ƙoƙarin tashi hannun ta Sakire ya ce please mana baby baby shafna ta girgiza kai ta ce no baby ba zai yiwu ba ta yi magana tana ƙwace hannunta Zuwa yanzu Sagir ya gama narkewa a kan soyayyar Shafna, saboda ɗura masa maganin da ake ya ƙara gigita shi shi yasa take masa yanga saranta. Yana ganin za ta miƙe ya sake dawo da ita jikinsa ya ce okay please third round. Ya magana yana ƙarewa shanyayyen idanunta kallo. san baya ganin yadda amma ta motse saboda guguwar ƙaunar da yake yi mata shi komai nata ya koma son shi yake marmashin bugun ta shafna ta yi tana ganin wani yau sai ne a ta haka lallai duniya juyi juyi ta yi magana akan ta tana faɗawa jikinsa nan suka koma ta down sai da suka gama lugudan junansu sage ya gama suka fito daga wannan gidan nasa da ba kowa ne ya sani ba Sai da ya biya Shoprite ya mata sayayya sosai kafin ya maido ta gida. Kusan a tare suka sa gida da Faisal, da ya zama kamar shine abokin tantirancin nasa, kuma saurayin Jamila. Ashe su kan ma hotel suka je a can suka shege ayarsu kafin suka dawo. Sai da suka yi sallama sai da suka yi sallama da su ne kafin dukkaninsu suka shige gida su kuma suka shiga motarsu. Dr. Umar da ke kwance rubda ciki kuwa juyi yake yana riƙe marasa sosai ya kasa bacci. sai ya sake kaɗawa ya yi ja tuni ya fara faɗawa duniya tunani. Har ga Allah ba ƙaramin cutuwa yake da wannan abin idan ya taso masa ba. Dole ya san abin yi dole ya samo wa kansa mafita. Yana da yadda zai yi ba zai ci gaba da cutar da kansa ba shi ba mazinaci ba ne. Asali ma yana ɗaya daga cikin masu ƙyanƙyami da ƙyamar duk wani mai yin zina. Zai nemi halastacciyar hanya. Lokaci ya yi da zai buɗe idonsa sosai ya samar wa kansa abokiyar rayuwar da ta dace da tsarinsa. wata za ta kasance mai class 'yar gayu cikakkiyar mace mai ji da kanta. Da irin wannan tunanin bacci ya awon gaba da shi. Ai kuwa ba ƙaramin ai kuwa ba ƙaramin daɗi ya ji ba saboda mafarkin da ya yi sosai kuwa ya ɗan samu sauƙi a kan da. Da safe Mira na kicin bayan ta gama gyara ina ta yi tsaye tana tunanin abin da za ta girka. Duk da satin ba ta da tabbaci ko ya ci abincin ko ya ci abincin da ta kai masa jiya. Sauke numfashi ta saboda yadda ta ji nauyi da ta bar shi kamar mara lafiya. Hakan ya ba ta ƙwarin gwiwar ɗauko ba ta zauna tana fere dankali. Shafshaf ta gama aikin da ta soya shi suya ta yi mai kyau. Sai bayan ta gama ne ta fara fasa ƙwai. A taƙaice dai sai da ta gama haɗu, komai ta sa masa a plate. Kafin ta ɗauko t flask ta haɗa masa T mai kauri. Ɗorawa ta yi akan wani filat ɗin mai faɗi ta fito a kicin ɗin. Dr. Umar na ɗaura agogo a hannunsa ya ji an yi nokin mamaki ne ya kama shi. Me kuma yarinyar nan take yi a wajen yanzu? Kamar ba sai amsa ba ta ji ya ce yes. Turo kofar ta a hankali ta gan ya juya baya yana fesin miro. Ajiye filat ɗin hannun ta yi a hankali kafin ta ce barka da safiya. Shiru ya bai amsa mata ba. kamar ma bai san da mutum a wajen ba hakan ya sa da ta ce am dama na ce ga breakfast nan ta yi magana a rarraba tana matsawa jikin ƙofa jiyowa yana watsa mata wani mugun kallo ya ce na saki ne girgiza kai Mira ta ta ce wai dama dama na ga kamar baka jin daɗi ne jiya shi yasa na kawo maka amma ka yi haƙuri ta yi magana tana sake matsawa baya har kafar ta ɗaya na waje tsaki mai sauti dakta Umar ya ja yana ƙoƙarin takowa gabanta Mira ta fita a ɗakin da gudu kafin ya ƙaraso wajenta. Binta ta kallon takaici yayi. Yana kama ƙugunsa daga can ɗakinsa ya hango yadda take ta taka step hawa biyu uku uku har ta ƙarasa zuwa ƙasa. Sake jan tsaki ya cikin jin haushi a fili ya ce da alama yarinyar nan kanta ya fara kwanciwa. Ya yi magana yana komawa cikin ɗakinsa. Ɗaukar jakan laptop ɗinsa ya zai fito, ya ji ƙamshin ƙwai ya cika masa ɗaki. Buɗewa ya da niyyar ganin jakwarkwaran da ta yi ya ga dankalin yana ɗaukar ido. Musamman yadda aka jera shi ko a restoran iyakaci kenan. Samun kansa ya da samun kansa ya da zama a fili ya ce mai bi yanzu na tantance yanayin girkin. Ya magana yana ɗaukar fog Yana kaiwa baki ko ya ji kunnensa ya murɗa har yana limshi ido. Da sauri ya buɗe yana ƙarewa filet ɗin gabansa kallo a iya tunaninsa Duk yadda yake zagayen rastorant na Kano bai taɓa cin karo da abincin da ya ci na jiya da yau ba, domin shi ɗin kusan koyaushe a rastorant yake cin abinci. Ko gidan su Sadiq ɗan guntun abincin da Saratu ke zuwa da shi daga gidan aikinta ba ya ci. Haka ma abin da Sahabatu ta girka ba ya iya ci wani lokacin ko bai da kuɗi gwara ya zauna haka. Shi ya sa da dama ya san duk wani tes na abincin rastorant ɗin Kano, saboda yawan canza gurin shima ma da yake. Da wannan tunanin nasa ya kusan yin rabi har ta inda ta haɗa masa. Lalle da alama ya samu kuku a gidansa, bai sani ba. Rufe flat ɗin ya fito a ɗakinsa. Tana falo zaune tana jiran sa don so take yi barta ta koma school tun daga stairs ya ɗaure fuska sosai don ya san idan ya bar gidan za ta gane ya ci abincinta na jiya da yau. Musamman da ɗazun ya yi mata tsawa. Ba ya son ta kawo masa ne shi ya sa ya tamke fuska. Yana taku cike da izza daga dara. Mira bata kawo komai a ranta ba ta mike da sauri tana son cin masa. Kafin ya fita, dan ta ga ko kallon inda take bai yi ba, sai ma wani dage kai da yake. Cikin dakiya Mira ta ce ya Umar, ta yi maganar da sauri ganin zai fice ko kulawa da kiran nata bai yi ba. Ya karasa ficewa abinsa. Da sauri ta sake bin sa wajen ta ce ya Umar, yanzu ma bai kula ba sai ma ci gaba da tafiya da yake. Zatanta bai ji ta ba ne, don haka ta ɗan sake ɗaga murya ta ce, ya Umar. Jiyowa Dr. Umar ya yi a fusace saura kaɗan su ci karo saboda saurin cin masa da take. Ta matsa baya da sauri yana binta da kallo cikin mugun takaicin kiran da take zabga masa. A kausashe ya ce, wai ke wace irin wawuyar mace ce, ki yi ta kiran mutum sai ka ce maroƙiya? Ja baya Mira ta yi tsorace jikinta na rawa ta ce, Don Allah ka yi haƙuri, na ɗauka baka ji ba ne. Wani mugun tsaki Dr. Umar ya ja, kamar ya make ta haka yake ji don haushi. Juyawa ya da nufin tafiya a hanzarta, Mira ta ce, Dama cewa zan yi don Allah ka bari na koma school. Jiya bayan Mira ta yi a tsorace jikinta na rawa ta ce, Don Allah ka yi na ɗauka ba ka ji ba ne. Wani mugun tsaki Dr. Umar ya ja, kamar ya make ta haka yake ji don haushi. Juyawa yadda nufin tafiya a hanzarce Mira ta ce, Dama cewa zan yi don Allah ka bari na koma school. Jack Dr. Umar ya tsaya shi bai juyo ba shi bai yi magana ba. Mira na ganin haka ta ɗan matso kusa da shi ta ce, Wallahi duk bana jin daɗin zaman kaɗaici ya min yawa. Kuma Bata karasa maganar da take furtawa ba tace an ɗebe ta da wani irin gegitaccen mari. Saboda zafin marin da ya shige ta, sai da ta wata irin katantanwa saura kaɗan ta zube a ƙasa. Ta ce an kuma hijab ɗin nata. Dr. Umar ne ya rige ta sosai jikinsa na ɓari saboda tsabar ɗacin ɓacin ran da yake ciki a yanzu. A shirin da ya yi, yake yana ƙoƙarin controlling anga ɗinsa. ya ji ta ci gaba da magana wanda yake jin kamar ana ɗura masa dalma ne a kunne idansa ne ya jajiri yana fitar da hucin zafi ya fara magana a kausashe ya ce kina so ki koma school kadaici ya dame ki ya magana yana ta da ido mirar tun ɗazun take ambaliyar hawaye ba damar ware baki sai ta zuciya ta kasa ce masa komai jikinta ita ma sai yake don azabar da take ciki Tsaki dr Umar ya ja yana ƙara tamke riƙon da ya mata ya ce, Kin ƙara tabbatar min da ke ɗin kwata-kwata ba ki da hankali. Wawu ya ce ki ba ki da tunani oh. Na manta, kina son haɗuwa da shaiɗanin naki da ke waje ko? A no wanda zaman kaɗai ce ya dame ki domin kin kwana biyu ba ku keɓe ba. Mira da ke jan zuciya da ƙyar saboda mugun shaƙar da ya mata. Ta girgiza kai da ƙyar da kike faɗin, wallahi ba nufi na kenan ba. Bige mata lips ɗinta ya yi da hannu yana faɗin Dalla min shiru. An gaya muku ban gane shirin ku ba ne. Kun ɗauka kowa ma irin ku ne mai ƙwaƙwalwar kifi. Saboda ki taya shi zubar min da mutunci kika zaɓi ya tube miki kaya a filin Allah. Da hanzari Mira ta katse shi da faɗin. Haba ya umarni fa ba haka nake ba. Ka daina zagina akan abin da babu tabbas. Binta da kallo yana sake haɗe rai sosai ya ce musu zaki mun. Girgiza kai Mira ta tana jan zuciya a zuciya ya sakar mata hijab din. Saura kaɗan ta faɗi saboda yanayin sakin na mugunta da ya mata. Hakan ya bawa Mira damar matsawa can nesa da shi tana share hawaye. Cije lips ɗinsa ya har ya juya kuma sai ya jiyo yana duban ta ce ke. Mira ta sunkuyar da kanta ɗauko tana kallonsa duk idonta yayi ja. Biyo ni, ba zan bar ki a gidan nan ba don ban yarda da ke ba. Ya magana yana wucewa gaba. Binsa da kallo tai, anya ta ji daidai kuwa? Wata zuciyar ta ce ta ƙara tabbatar mana da zancen nasa hakan. Hakan ya sa da bi da sauri don har ya shige mota. Ƙoƙarin buɗe baya take ta Umar ya jiyo tare da zuba mata zakunan idonsa a kanta. Ya ce, I'm direba Ya yi magana yana sake ware mata idon nasa. Jiyowa ta yi a ruɗe ta dawo ƙofar gaba kamar wacce aka shafe mata komai na kai. Haka ta yi ta ƙoƙarin buɗe ƙofar ta kasa, saboda yadda hannunta yake rawa. Dr. Umar ya ja tsaki mai ƙarfi yana mai bankaɗa ƙofar da gayya har ta same ta a ciki. yake cikin nata miyar ta cikin zugi ta ji ya ce, za ki shigo ne mu tafi ko sai na fito wajen. A firgice Mina ta faɗa motar tana dafa cikinta da yake mata ciwo da ƙyar ta jawo murfin motar ma saboda yadda ta ga ya fuski motar da sauri. Yamshe ya domi da ta yaɗi da kifa kanta cikin cinyarta tana sharawa ya masu ɗumi da suka zubo mata. To masu sauraro a nan samu dakata. Ku ci da kasancewa oh. tare da ni Maman Al'amin.